السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انزو دريني الحميز شاتر قوت الربيع الأول هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na ɗari biyu da da ɗaya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai satayya da alkhairi kuma yadda uwa suka sani tarihin sahabbai ɓangare ne daga cikin ɓangarorin tarihin hatta shi kan shi manzan Allah domin wasu bayanan da suke da alaka da annabi ba za ka samu waɗannan bayanan ba sai a cikin tarihin sahabban shi na biyu tarihin sahabbai Bangare ne daga cikin ɓangarorin da ake samun hatta fassaran alkur'ani da sunna domin wani fassaran na alkur'ani ko hadisi ba ka sabon shi sai a cikin tarihin wani sahabi ka ji yadda bayani yake ƙarara sannan kuma ka ga aikin a aikace kinan tarihin sahabbai maudu'i ne mai zaman kanshi wajen tabbatar da ruko da alkitabu sunna wannan ya sa malaman suna suke ba da kyakkyawan kulawa don gani da abin da ya shafi tarihin sahabbai allah madaukin sarki ya kara masu yarda muna gargashin tarihin abbas ɗan abdulmuttalib allah madaukakin sarki ya kara mashi yarda eh abbas ɗan muttalib allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda fa inda muke ɓangaren manaqibuhu wa fada'iluhu darajoji da kuma falaloli da allah madaukakin sarki ya yi ma abbas na irin abin da ya gabatar a lokacin rayuwar shi domin neman yardan Allah maɗaukakin sarki Tumin mun shiga cikin waɗannan bayanai a inda malin ya ce walaƙadi tsama'anna fi ni hayatul hiwar alladhi dara bainahu wa bainal ansar ila anna rijalu yathrib humul amalikatil ladina humul inayatul ilahiyya للوقوف خوف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند إذن أخذ بيد ابن أخيه عليه السلام وأيدي الأنصار في البيعة في بيعة موثقة وأشهد الله على ذلك ما لا يدعو منا zaman da aka yi ne tsakanin annabi da mutanen madina a sanda aka zo ƙulla alkawari na za su ba annabi kariya ya koma garinsu da zama saboda a wancan lokaci da awa ta yi zafi a garin makka kafaran makka suna ɗaukan kowane irin mataki ganin sun cutar da annabi da kuma cutar da da'awar shi wannan ya sa a lokacin da mutanen madina suka musulunta kuma suka zo aikin hajji ake wannan zama da su to kamar yadda muka sani wannan zama da aka yi mai taken bai bai'atul aqaba shi kaf dan malik yana cewa a nashi fahimtar har ma tafi badar jarunta domin a wancan lokaci annabi bai da gari an bayanta domin hukumomin maka sun kiyarda da shi hatta wanda ya yi imani da shi yana neman ya zauna lafiya to ya bagarin to nan ne kaɗai zaman lafiyan shi yake an waye gari ba abin da suke iya yi a garinsu a mahaifansu ta wani lokaci babu ƙasa ko garin da su waɗannan kafiran makka ba su tura da wakilci na haɗe annabi kai a yi adawa da shi ba ba wannan wurin to kuma idan aka samu ƙaramar gwamnati ta ce koma inda take to akwai barazanan kafiran makka za su iya shirya sojojin taron dangi su fada masu ta kenan ƙananan gwamnatoci za a ji tsoron su ci annabi ya dawo wurinsu an fahimta to a daidai wannan lokaci sai gashi su mutanen madina sun ɗauki gabaran haka cewa su a shirye suke manzan Allah ya iya dawowa garinsu za su ba shi kowane irin gudunmawa za su ba shi kowane irin kariya za su agaza mai za su tallafa mashi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? to shine sai wannan lokacin da aka yi wannan zama annabi da shi da abbas ne kaɗai suka je zama duk dangin annabi ba wanda ya bi shi sannan sauran musulmi da suke nan ganin sun ware da annabi da wasu mutane zai iya alamta wata magana amma idan ya zama an ga abbas ne domin su mutanen makka suna ganin abbas nasu ne don abin da aka kitsa ma to za su iya su samu labari in sun tattabe shi kun gano wannan da kyau to an zo an yi wannan zama abbas ne ya karanto dukkanin sharuɗa wanda sai idan su mutanen makka a madina sun yadda za su ka waɗannan sharuɗa sannan ne annabi zai bar makka ya koma inda suke kun gano wannan da kyau ko? kuma a karanto sharuɗa kuma ilai suka yi da waɗannan sharuɗa ɗin kun gano wannan to shi ne sai malai ce wala kadit na fi ne hayat lihiwar abbas ya nutsu ƙarshen tattaunawan da aka yi allazi dara baina huwa bainal ansar tattaunawan da ya gudana tsakanin shi da su mutanen madina ila anna rijala yasriba cewa dakarun madina humul amalikatin ladina Humul inayatul ilahiyya ya gamsa kan cewa su ne sadaukan da Allah madaukin sarki ya zaɓa zai ba da kulawa a kansu su kuma su tsare addinin Allah su tsayo khalfa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bayan annabi domin ba shi kariya wa inda irin a haɗa biyar a haihi alaihi salam a lokacin ne bayan natsuwan da abbas ya yi kuma ya sakankance cewa mutanen nan zaɓi ne da allah maɗaukin sarki ya zaɓo su to sai kama hannun annabi wa aidil ansar ya kama hannayen wasu daga cikin jagororin mutanen madina a lokacin ne aka kulla bai'a wannan mubaya'a mai ƙarfi wa ashhadallaha ala zalika abbas ya ce to Allah ka zama kai ne shaida na abin nan da muka kulla na yarjejeniyan kiyayewa da kuma tsare amana jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya taimake mu wa an anas bin malikin qala daga anas ɗan mali ya ce innahum kanu idza uhitu su mutanen maka sun kasance su mutanen madina sun kasance duk sanda ake masa fari ala ahad umar a zamanin saidina umar kharaja bil abbas fastasqa bihi to sai umar in an fita sallar roƙon ruwa sai gabatar da abbas yi masu addu'a kuma yi masu sallar roƙon ruwa waƙala cikin jawabai sai umar ya ce allahumma inna kunna na tawassulu ilaika bi nabiyina ya allah mun kasance annabinka ne ke jagorantar roƙon mana kai ka shayar da mu ruwa iza qata'ana in har muka shiga fari na sai kuma ka shayar da mu wa inna lanatawassalu ilaina bi ammi nabiyina fas'ina to Allah ga babban annabinmu muna tawassule da addu'an da zai ma Allah madaukin sarki ka shayar da mu mun gano wannan da kyau ko Abbas na daraja kenan ko yana da daraja Wani hadisi al bukhari fitar da shi a Fadailul Abbas a lamba hadis na dubu uku da hamsin da bakwai mala ya ce walam yi gadirin musulmi na makanahum hatta ja a humul gais musulmi ba sa barin inda aka yi wannan roƙon ruwa face sai ruwa ya sauka ya ji su ana yin adda kai tsaye sai Allah ya karba a sha ba su babban mutum ne mutum ne mai falala mutum ne mai daraja وعطل المطر يزف البشرة ويخصب الأرض sai ruwa ya fara yab yab yab yana jika fatin jikin mutane kuma yana jika ƙasa kun gano wannan da kyau ku har mutane su sauri su koma gidajensu wa aqbala al-ashabu ala al-abbas yu'aniqunahu sai ga sahabban annabi sun zo suna ta runguman shi sai da na abbas wai ƙabbilo na suna sumbantan kumatin shi da goshin shi wa ƙowahun ya suna cewa hanni allaka saƙil haramai ka ji daɗinka mai shayarwan makka da madina saƙil haramai mai shayarwa a makka kuma kai ne mai shayarwa a madina to bari mai wata ƙwarye-ƙwaryen jarabawa ƙila mu tantance cewa mutane ko sun fahimci abin da suke nufi malam ya ke nufi da saƙil haramai na'am sharu da mi ruwan mi kamanya malam ya ke nufi da saƙil haramai معنى ما يكيش مساق الحرمين مني ما فسر أنا تنبيك ما يكي نبي لساق الحرمين كيف كي كيف وزني ما كيف ما يكي نبي لشي كيف كيف كما يمكن ان يبدو شيء كما يمكن ان يبدو كيف كيف يمكن ان يبدو تاج الحرمين لا شكرا ترى وعيزني tayyib an gane abbas shine wanda aikin shayar da alhazai zanzame yake a hannun shi amma ka duk wanda ya je zai sha ruwan zanzam abbas ne jagoran shayarwa to yanzu kuma an yi fari a madina tun da madina babu zanzam to waye addu'a allah madaukin sarki ya saukar da ruwan abbas ne an fahimci wannan da kyau ku abbas ne ya addu'an aka shayar aka shi ne saƙil haramai allah maɗaukin sarki ya sa mu dace waɗannan bayanan mun daɗe muna yin su an fahimci wannan da kyau ku mun karanta waɗannan abubuwan da daɗewa ga yana da kyau irin wannan tambayin da ake muku mafi aksarinku kun kun yi karatu nan kuke zubar da shi an gano wannan da yawan kuna karantarwa islamiyyu da za a muku jarabawa 'yan aji hudu na islamiyya mafi yawancin ku faɗi za ku wannan jarabawa 'yan firamare islamiyya ne faɗi za ku Allah shi kyauta wafi gazuwa gazwatu hunain kana lil abbas radiyallahu anhu mawqifun eh batuli a lokacin da aka yi yakin hunai, abbas ya taka rawa ya tsaya a matsayi irin na manyan sadaukai anil abbas kala shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawma hunain abbas ne zai ba mu labari da kanshi ya ce ya halarci yakin hunayin tare da annabi falazimtuhu ya ce sai na lazimci annabi ana wa abu sufiyan bin al-haris bin abdulmuttalib da abu sufiyan dan haris kun gani abu sufiyan a abin da ka sani a yanzu gudanowa ne a garin madina hmm kai malam guda nawa ne eh na eh wane da wane mhm da wane kai abu spiyan guda nawa ne wane da wane eh mhm kai abu su fiya nawa ne kai da ka riƙe wuya ba zane ba kai da ka shigo yanzu abu su nawa ne guda ka sani a maka eh kai guda nawa hmm. waye shi kai waye guda nawa ka sani akwai abu sufiyan buna harb baban mu'awiya kakan yazidu da kuma abu sufiyan bin al-haris shi waye alhari? eh alharis ɗan waye abdulmuttalib abbas ɗan waye ɗan abdulmuttalib abdullahi ɗan waye ɗan abdulmuttalib kenan da abdullahi da manzan allah da wannan abu sufiyan ɗin ya bahaushe ke kiransu ‘yan maza zarke na haka? irin waɗannan abubuwan da ake karantawa kamata ya ce ya zama yana zama a cikin ƙwaƙwalonku ina sanin nake muku irin wannan tambayan saboda a ce a halin suna, sunna Allah dai kafin aji ko ina ya kamata a ce kasan daidai da abu su fiya da ya sarkin maka haka ne an karanta shi a bukhari ya ji wajen sarki herakal ya ji ina an yi kaza haka ne annabi lokacin da aka zo fatahu makka ya ce duk wanda ya shiga gidan abu sufiyan ya tsira an karanta wannan ko ba karanta ba ka ce baka san wannan ba mu da muke karanta hadisi ba sahabbai ba har rijalus sanad haddace su muke yi kuma ya zama muku dole fa ku rika yin wannan ba matsalolin fikihu da za a ji a yi ta rikici a kansa a cikin gari ne matsalanku ba yanzu wannan sanin waɗannan sabai matsala ce fata aƙida ta kawo daga san wannan matsala ce ta aƙida yanzu da yawa suna karanta yakin hunain ana cewa abu sufiyan da abbas ne suka tsaya tare da annabi da yawa daga cikin waɗanda suke karanta wannan sai su ce abu sufiyan baban wa amma muawiya kuma ba shi ba ne, gani yanzu misali akwai ibn mas'ud akwai abu mas'ud kai daga shigo yanzu bambanta mana ibn mas'ud da abu mas'ud eh abin kai bambanta mana ba mu fassara an tambaye ka ba an ce ka bambanta mana su shi za a jaraba ku kasa ci an gano wannan da cewa ka yi fassara sai ka yi wannan shirman amma abin da aka ce bambanta mana ibn mas'ud da kuma abu mas'ud bambanta mana mana eh abu mas'ud ya ce dan maka ne ibn mas'ud fa dan madina mala haka ne haka ne abin da ya faɗa haka ne yaya ne ibn mas'ud shi al-muhajir ne abu mas'ud shi kuma al-ansari haka malaman hadisi suke faɗi domin ku rika bambance magana da yadda mutanen gari suke yi mutanen gari ne suke cewa ɗan wuri kaza shi ɗalibi da malamin hadisi ba haka suke cewa ba ibn mas'ud al-muhajir eh sannan abu mas'ud shi kuma al'ansari kaka rubusan wannan Allah madaukin sarki ya samu dace za a zo a zaunar da mutane ana karantar da su ilmomi masu mahimmanci zai gaba za su je ba yanzu da aka aje ka a ajin da za a karantar da kai ilmin rijal sunan mutane ba kawai za ta gaya maka wani dan wani ne yana ga kaza ga kaza ga kaza sai ƙetare a jin wajen wani tucin da ba wai za a koya maka abin da za ka miƙe a masallacin ku an jima a rigima da kai ba ne ku gano za ga mutane ba za su ba da a lokacin sojan fahimtar wannan ba kun ga wannan akwai matsala kuma ya kyautu mutane su yi mai su yi kula da shi Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu to shi ne sai yake cewa da shi da Abu Sufyan bin al-Haris bin Abdul Muttalib suka tsaya tare da annabi falam nufariquhu yace ba mu rabu da annabi ba wan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala baglatin lahu bayda annabi yana kan abin hawan shi wata alfadara ce albaiba alfadara kai mai gemun nan mara hula mai ce alfadara hmm? ka sani ko ka sani ba to yi sauri ba na kana bata mana lokaci ta fi jaki ba ta kai doki ba ya ake samu alfadari kai ake samu alfadari doki ya barbara jaki doki ya barbara jaki <laughs> idan aka samu doki ya barbari jaka in ta tashi haihuwa ita ke haihuwan albadari haka ne eh ka ce a eh. akwai wanda ya san wani katu sabanin wannan yawwa idan jaki ya barbaru godiya idan ta tashi haihuwa shine za ta fi mai alfadari shi ya fi uban shi amma bai kai uwar shi ba shi ne alfadari Allah ya samu daji. a hada lahu farwatu bunu na fa'ita al akwai wani mutum mai suna farwa Shi ne ba annabi kyautan wannan alfadarar mun yanzu annabi yana da alfadarai guda nawa kenan kai da ka zo yanzu alfadaran annabi guda nawa ne kafin ka zauna malam da kai muke yi alfadaran annabi guda nawa ne don dalili kaka kabarta don dalili baka sani ba a ka tsaya tsaye sai wani ya gaya maka kaji tukuna tsana kai alfadara annabu gudano kai da ka shigo yanzu alfadara annabu gudano ne kai ma na, har sai an gaya ma sannan ka zauna kai alfadara annabu gudano ne ɗaya ne to mi gere mike mike mike mike na kusa da shi alfadara annabi guda nawa ne yawwa guda biyu ne kun ji alfadara annabi guda nawa guda nawa ne zauna guda nawa zauna guda nawa kabarta yanzu wannan na farkon mun ji wanda ya ba annabi ya sunan shi farwa haka ne kai da kai mana magana yanzu eh waye ba annabi alfadaran farko najashi haka ne kai waye ba shi eh to ta farkon waye ba shi waye ba annabi kai na kusa da shi kai kai da kasun kai da kai kai ba kai na kaiwa ba shi muƙauƙis azimin misir muƙauƙis sarkin ƙasan masar shi ba annabi kyautan wannan alfadarar wannan kuma farwa shi ya ba shi kunga ran da kuka sake na ƙara jaraba kan waɗannan abubuwan a waye gari a ce musulmi duk waɗannan abubuwan da suka shafi annabi ya kamata ce ya yi ne ya ba san su fa kun gane ya san su Allah madaukin sarki ya kiyaye da sunan players muka ambata a gaya mana duk za a gaya mana su haka ne kai kai daga shigo yanzu kai in ana kwallo ba gano su mutane a gefe da gefe don tuta suna zuwa da gudu ya sunan su eh ba zan su ba wanda kuma yake hura usar ana kwallafa hmm. ya sunan shi wanda yake tsada bakaken kaya na? me ce? wa fada ya sunan shi eh Allah shi kyauta kakan obasanji ya ce mutum biyu ke tsoro a duniya ya ce daga fasto sai rafali ya ce sau da rafali in yanke maka hukunci sai dai Allah ya taka maka ya ce haka an fasto juce ka sai dai Allah ya taka maka in ya fasha za a koma ce an soke fashen nan Allah madaukin sarki ya samu dace kage sun sarrafa ni amma ba su san taguwa annabi ko guda nawa bane an samu matsala Allah madaukin sarki ya samu dace falamma maltakal muslimuna wal kuffar wallal wallal muslimuna mudbirina yayin da musulmi da kafirai suka haɗu za a gwabza sai ga musulmi na gudu waɓafika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kudu baglatahu na hawal kuffa, sai ga annabi na zaburan wannan alfadarar tashi yana tunkarin inda kafirin suke abba العباس ce wa ana آخذ bilijami baglatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ni ke rike da linzamin alfadaran kun gani yanzu misali jaki ana sa mai linzami na? <laughs> yau ne ke sai shi da sanda gawai sai din kada sai idan muka dan kada mai sanda ana haka yi nan kada sai ya hagu shi kuma zai kai mai haka in gana sai ya gudu fa sai zai ji duka kawai ba kaimi da za ka yi mashi ko ka tsikare shi to Allah shi kyauta to shi ne yana tunkararsu a kufuha iradatan Allah tusre ya ce ina ta tattare wannan alfadaran don katte sauri ta fada inda kafirai suke wa abu sufiyan akhidun bi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma abu sufiyan yana rike da likafa likafa mai likafa na doki watan da ya yana rike da inda ake sa kafa mun gano wannan shi ne likafa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce ya abbas na da ashabus samira ya ce ya kai abbas kwala ma ashabus samira kira kai mai shaɗin nan waye ashabus samira kai mai hulancan hulancan na wajen windo mai wula kai da kawai ga su a sabu samira kai mai gilashin nan su a sabu samira da kai da kawai ga kai mai farin riga da kai balan su a sabu samira eh kai su a sabu samira na su ne a sabu shajara sun wanda suke ma'anar mubaya ta hata shajara to ita wannan bishiyar sunanta samira kun gano wannan da kyau ku ga shi a ƙasa ya ce a samira da shajaratun lati kanat inda ha bai a ridwan amal biya. ita ce bishiyar da aka yi mu baya a ƙarƙashinta a shekarar hudai biya. qala fa wallahi laka anna atafatihim hina sami'u sauti atafatal bakari ala auladiha yace yanda yadda ka san yadda 'ya'yan 'yan maruka suke tattarowa gaba ɗaya su taru wuri ɗaya ka sa suke tafiya a rukuni ko sanda ya kwala masu kyara nan da nan kawai sai suka taru Kalu suka ce ya labbaika ya labbaika ƙala فاقتتلوهم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار إذا متانا مدينة كرا سكينة سنة كرا ينقوانس أداو أداو ثم قصت الدعوة على بن الحارث بن الخزرج فقال يا بن الحارث بن الخزرج ya banal haris sai su koma kuma kowa na kiran kabilan gidansu a dawo a kara da kafirai kala fa rasulullahi sallallahu alaihi wa jama'a ko lokacin da muka yi yaƙin hunain mun karanta wannan wurin a haka eh mun karanta ba karanta ba amma kaga da muka zo wannan tarihin kaga yanzu ka samu alherin ilimi kenan duk yanda ka je makaranta sai ka karar da wani abin da da baka san shi ba in ba baka dauki abin ibada ba da zai iya shigar da kai aljanna sai ka ƙar da wani ƙala fanazara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa ala baglatihi wa huwa kalmuta tsawalu alaihim ila kitalihim sai naga annabi yadda ka san yana ingira su akan siyaki waɗancan kafirai ƙala faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce خذ هنا حمل وطيش يتي هذا هنا حمل وطيش يتي تا ينزني تندا تهوتا قال يتي ثم أخذ حصيات فما فرما بحنا وجوع الكفار سنبي إبريري يواطا ما فسكو كنكا ثم قال sannan يتي ce ihizamu wa rabbi muhammad kun shiga bala'i da ina rantsuwa da ubangijin muhammad qala fa zahabtu anzuru fa idhal qitalu ala hay'ati fi ma ara ce wallahi kawai ina sai nan da nan yaki kawai sai juyi da su ke kora yau kuma sai zama mai su ake kora qala fa wallahi ma huwa illa an ramahun rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai tihi kawai yadda ka sa annabi ya watsa musu makamai masu linzami ne kawai sai kisa sun maraki ba fa'iza ahaduhum kalail wa amarahum mudbirun hatta hazibahumullah ya ce dukkaninsu gudu suke yi al'amarin kowa ta kan shi yake tserewa kowa yake in baka ci in baka yi ba nuri sai suka arta kalman kare Allah madaukin sarki ya watsa su annabi nawa aka ruwaito a cikin hadisi ya watsa makasare kasa kai nawa ne kai da baka sani ba ba kai ba kai na kusa da kai mhm. ba sani ba kai nawa ne su ɗaya ne watsa makasare kasa kai nawa ne su ɗaya ne kai zo nawa ne kai na kusa da kai na kusa da shi kai ba kai sai kai kai da kai tagumi su nawa ne kai da ka ci hula kai can wannan kai da ka ci hula can da kawai ga sau nawa su ɗaya dai kai zano ne da kai mana yaƙi so biyu kaga ya kamar da ka ci jaraba wannan so biyu na ɗaya na biyu so biyu ne na farko a badar na biyu wannan Allah ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Laha rama ba mutu ba karanta wannan ba mu mu shasha ba na yau ne ya ƙara ƙarin karatu ko? Allah madaukin sarki ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum